Shafin Facebook ya zamanto dandalin sada zumunci ga miliyoyin mutane shekaru masu yawa. Sai dai abin bakin cikin shine a 'yan shekarun nan ana amfani da fasaha tabbatar da lafiyar mutane a lokacin da wata masifa ta afkawa yankinsu. Masu shafin Facebook na yin amfani da fasahar ne wajen tabbatarwa da 'yan uwa da abokan arziki cewa suna nan lafiya babu wani abu da ya same su a duk lokacin da wata annoba ta afkawa yankinsu. Kamar harbin mai uwa da wabi. da girgizar ƙasa da kuma mahaukaciyar guguwa. Bayan da Stephen Paddock mai shekaru 64 ya buɗe wuta kan dabban mutanen da suka je kallon wasan mawaƙa a dan ranar Lahadi, inda ya kashe mutane 59 ya kuma raunata wasu 527. Facebook ya buɗe wannan fasahar da mutane suka yi amfani da ita wajen tabbatarwa da 'yan uwa da abokan arziki halin da suke ciki. Haka kuma, Facebook ya yi ta ƙoƙarin saka labarai da hotunan abin da ke faruwa a Las Vegas. da kuma gargaɗin mutane da su guji yankin da lamarin ya shafa domin ganin an taimaka wajen kare yawan asarar rayuka.